yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya karbi rahoton wani cikakken binciken da ya kafa a yi akan badakalar da ta kai aka samu waɗansu makudan kuɗaɗe wato dala amurka miliyan 43 a wani gida da ke anguwa ta Osborn towers a iko ta lagos a gidan tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa wato ambasada ayo oke inda shugaban ya kafa kwamiti da za a gudanar cikakken bincike akan matakan da ya kamata a bi da kuma a ɗauka domin kawar da abkuwar irin wannan abun kunya da ya shafi najeriya a nan gaba wannan kwamitin wanda ke karkashin jagorancin ambasada baba Ganakin Gibe, na da mambobi na waɗansu tsofaffin manyan daraktocin wannan hukumar ta leƙen asiri wato ambasada zakari ibrahim da ambasada ezekiel oladeji da chief albert honsol wanda suka taimaka wurin fitar da wannan rahoton da shugaba Muhammadu Buhari ya ce ya baiwa 'yan ƙasa tabbacin cewa ba wani abin da za a ɓoye saboda duk wanda ke da hannu a wannan badakalar zai fuskanci shari'a kamar yadda dokokin Najeriya suka tanada. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya na ɗaya daga cikin kusoshin gwamnatin da suka halarci bukin karɓar wannan rahoto ya yi min ƙarin haske dangane da matsayin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana. wannan kuɗi masu yawa da aka samu wannan ya fito a fili cewa babu wani rufa-rufa ko wani ɓoye-ɓoye da ake nema a yi dangane da waɗannan kuɗi masu ɗumbin yawa waɗanda suka kai miliyan arba'in da uku na dalar amurka wanda aka samu a wannan gida a ikoyi a lagos da kuma kuɗaɗe ne da aka danganta su da hukumar leken asiri na ƙasa aka ce su suka mallake su shugaban kasa ya nuna cewa doka sai an bi ta duk wani wanda aka samu da laifi ko da hannu a cikin wannan magana sai an yi maganin sa sai ya amsa laifin sa. kuma amma ka'idodi da za a bi ba za su saba tsarin mulki da ita kanta doka da ta kafa wa'annan hukumomi ba wato muhimmin abu da ke tattare da wannan bayani na su shi maimakon wasu da suke ganin a'a a ɗauki wannan jami'i ko a kai shi kasuwa a mata ko ana ta haya a ce ana ta tona abin da aka yi maganar nan da laifin dan adam amma kuma akwai bukatar a wa ƙasa asirinta duk ƙasashen duniyar nan Ko wacce tana da sirri nata wanda ba za a ɗauka aje a kai shi a kasuwa ba saboda haka dole abin a bi a hankali ita kanta dokar da ta kafa wannan hukumar leken asiri ta ba da matakai da ya kamata a ɗauka yayin da wani ya zo ya yi zambo ko ya zalunci yayin da yake gudanar da aiki to sai abuwan nan doka a hukunta shi amma ba abu a ɗauka a jarida ana yawo da shi ana tura asirin ƙasa akan laifi ba yanzu kana ganin cewa wannan binciken da aka yi ya taɓo yawan kuɗaɗen ma da ake zargin cewa sun wuce waɗanda aka gani a wannan lokacin da kuma mutanen da watakila suka ci moriyar waɗannan kuɗaɗen da aka yi watanda da su a cikin waɗansu mahimman jami'an tsaro da ake zargin cewa sun ci moriyar kuɗaɗen nan? ayo ai wannan ba za a iya wannan bayani akan wannan ba sai yayin da shugaban kasa ya fasa abu ya fito da shi ya ce gashi maganar nan kasan mataki biyu ne akai akwai bincike na kwamiti da mataimakin shugaban kasa profesa oshibanjo ya shugabanta bayan shi ne aka kafa ita wannan kwamiti da ambasada baba gana kingi bai shugabanta makasudin kafa shi ne ya za a yi a gyaran fuska da ita kanta wannan hukuma don ta dinga gudanar da aikinta bisa ka'ida da tsafta da kuma biyan bukatar ƙasa saboda haka wannan rahoto kaga ya zama biyu kenan za a haɗa su sai kuma a ga abin da zai biyo baya a jira umarni a ganin shugaban ƙasa ne zai ce a yi musamman dangane da hukunci ga wanda ya laifi ko kuma ya ɗebi abin da ba shi ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya karbi rahoton binciken da aka gudanar akan badakalar da ta kai aka gano makudan kuɗaɗe da suka haura dala Amurka miliyan arba'in da uku. a wani gidan tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa ambasada Ayo Oke a wani gidansa da ke Osborn Towers a wata anguwa da ke birnin Eko ta Lagos. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.